محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا ثلاثة عشرين قوة جماد الآخرة على طريق أولى ثلاثين دبقوي هجرية عشرين دا ترى قوة أكو شكرة دبوزير قوم شاشد ميلادية يو الله يداد مكراتين دمكسابة يدساتي نعم وطا إمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي a wannan masallaci na ihya sunna da ke gwammaja yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin kanan najeriya muna nan a kitabu aljuma'a babi na biyu babu ma ja'a fil insati yawmal juma'ati wal imamu yakhutub imam malik ya ce babu ma ja'a fil insati yawmal juma'ati wal imamu yakhutub قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت إمام مالك يابو إيوانا باب باب ديزو أكان yin shiru ranar juma'a a lokacin da liman yake cikin yin hudu ba mun faɗa cewa wannan babi asalinsa kamar mai da martani ne ga wanda suka tafi akan cewa da zarar liman ya fito wajibi ne a kame baki a shiru shi kuma imam malik yana ganin cewa sai liman ya fara kuɗi ba sannan ne shiru ya waje ba wannan ra'ayin imam malik kuma shine ra'ayi wanda yake sawab mun kawo ra'ayin hanafiya akan wannan matsala قال يتي حدثني عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زفوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن سخر الدوسي الله يقارب داء غريشي أن رسول الله صلى الله idan وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت إذا قلت لصاحبك إذا كتشيد أبوكنك ma'ana wanda kuke yin magana da shi kuke tattaunawa an kiraye shi da suna abokinka ne domin yana kusa da kai wal aslu fi suhba shine mutun ya zan yana kusa da kai ba ba maraba tsakaninku da shi kamar yadda muka ba da labari a baya ko da arne ne mutum in dai shi ne kuke tattaunawa da shi ko yake kusa da kai akan iya cewa sahibuka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Abu Huraira lokacin da ya aran gama da aljani lokacin da aka bashi amanar kula da zakka da dukiya aljani ya shiga burtu ya shigo ya yi sata sai abu huraira ya kama shi ko da abu huraira ya kamo shi sai ya dinga cewa da abu huraira don allah ka yi haƙuri taimaka min ina da iyali ina da kaza sai ya zo ya gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji sai ya ce to kaji kaji aljani ne washe gari sai ga mutumin ya sake dawowa ya sake neman alfarma abu hurairar to da abu hurairar ya zo wajen maza Allah sai maza Allah ya ce masa ma za fa'ala sahibuka laila sahibuka ko da me yasa aka ce mai sahibuka saboda sun kasance tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya tashi ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa dan kuma Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالم النبي يونس الله سبحانه وتعالى يكراش لسنا صاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن صاحب الحوت amma sahabi na manzon Allah sallallahu kuma an kira shi da suna sahabi saboda ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yayi imani da shi ya yarda da shi kuma ya mutu akan wannan imanin duk wanda ya cika wannan dalilan ya zama sahabi in dai bai yarda ba in kuma ya yarda to baya cikin tarin sahabbai an samu tsirarin mutanen